Unity TV. Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da muke kawo muku labaran duniya da farko ga muhimman kanin su. A cikin labaran namu muna ɗauke da rahoton da ke cewa Okupe ya biya taron naira miliyan goma sha uku don gujewa zaman gidan yari. A gefe guda kuwa shugaba Muhammadu Buhari ya bayyana cewa gudun shirholiya ne ya dawo da shi Najeriya daga Amurka a ranar zagayowar ranar aihuwarsa. har yau za ku cewa mata mafarauta sun shiga yaƙi da 'yan bindiga a jihar taraba idan muka je ƙetare kuwa shugaba zelensky ya ce dakarun ukraine na shan gasa wa takwarorinsu na rasha aya a hannu da ƙarshe kuma za mu kama ko labarin wasanni inda 'yan argentina sun koma gida gwamnatin ƙasar ta ayyana ranar talata a matsayin ranar hutu. To kanin labaran muke ne yanzu kuma ga cikakkun su tare da ni Hadiza Ahmad Hassan. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ce ma'aikatan fadarsa sun hana shi cika burinsa na yin bikin ranar zagayowar haihuwarsa Salim Alim. Buhari ya ce dalilin kenan ma da ya sa da gangan ya sanya ranar dawarsa daga Amurka ta kasance a ranar bikin. ya bayyana hakan ne lokacin da yake jawabi ga shugaban ma'aikatan fadarsa farfesa ibrahim gambari da sakataren gwamnatin tarayya bos mustapha da ma wasu daga cikin ma'aikatan fadar shugaban da suka taru don taya shi murnar ranar litinin shugaban ya nuna godiyarsa da ɗimbin katinan taya shi murna da saƙonnin fatan alkhairi kan cikarsa shekaru 80 a duniya da ya yi ranar lahadi. sai dai buhari ya ce a wajensa ranar ba ta da wani bambanci da sauran ranakun aiki shugaban kasa muhammadu buhari ya ce rasuwar sarkin sudan babban rashi ne ga al'ummar najeriya baki daya sanarwar da mai magana da yawunsa garba shehu ya fitar na cewa marigayi shehu malami wanda babban dan kasuwa ne kuma basarake ne wanda ya imani da tattalin arzikin ƙasarsa sanarwar ta isar da sakon ta'aziyya ga iyalan marigayin da majalisar mai alfarma sarkin musulmi da kuma gwamnatin jihar sokoto da ma al'ummar jihar sokoton baki daya shehu malami wanda ya aiki a gidan rediyon bbc ya kuma zama sakataren firimiyar tsohuwar jihar arewa sa ahmadu bello baya ga mukamai da ya rike a kamfanoni da bankuna da kuma sarkin sudan na wurno. kazalika ya kuma zama jakadan Najeriya a ƙasa Afirka ta Kudu a zamanin gwamnatin soja ta marigayi Janar Sani Abacha. To wata babbar kotun tarayya da ke zamanta a Abuja ta dakatar da hukumar 'yan sandan farin kaya ta DSS daga kamawa gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele an rawaito cewa hukumar dss na kokarin kama mfl a bisa zargin shi da aikata laifuka da suka hada da karkatar da kudaden kasa ta hanyar da bata dace ba mai shari'a jt tsoho ne ya yanke hukunci inda ya soke bukatar da aka shigarwa kotun na neman a kama gwamnan babban bankin tun a ranar tara ga watan disambar da muke ciki a gefe guda kuma gamayyar kungiyoyin kare hakkin dan adam da kungiyar matasa masu rajin kawo ci gaba a yankin arewacin Najeriya da lauyoyi a ranar Litinin sun bayyana damuwarsu a bisa bukatar DSS na neman kama Emefiele. Sun yi zargin cewa shirin janyowa a kori gwamnan babban bankin ya haɗu da aikin 'yan siyasa. wanda ba su ji daɗin tsarin da babban bankin ya zo da shi ba musamman ma na sauya kuɗin ƙasar da aka yi a cikin wata sanarwa da ta fitar mai ɗauke da sa hannun kakakinta peter afunanya hukumar daga bisani ta ce ba za ta hada batutuwanta da na mutanen da ke sukar karar da aka shigar da gwamnan babban bankin ba. To tsohon mataimaki na musamman ga tsohon shugaba Goodluck Jonathan ya biya taron naira miliyan goma sha uku don gujewa zaman gidan yari. a ranar litinin ne wata babbar kotu a birnin tarayyar Najeriya abuja ta yankewa doyin okufe hukuncin daurin shekara biyu a gidan yari bayan gabatar da kwararren hujjoji da ke nuna cewa mr okufe ya karbi kudade lakadan na biyan wasu ayyuka a yayin da yake gudanar da aikinsa kuma bai kai kudin asusun da ya kamata ba tun a shekarar 2019 ne hukumar efcc ta gurfanar da mr okufe a gaban kotu kan zargin almundahanar kudin. kuɗin an zargi okupe da karban kudade daga ofishin mai baiwa shugaban kasa shawara kan sha'anin tsaro waɗanda ya gaza yin bayani kansu an yanke masa hukuncin ɗaurin shekara biyu ne bayan kama shi da laifi guda 25 daga cikin tuhuma guda 59 da ake masa. tuhume-tuhumen dai sun ta'allaka ne a akan karɓar makudan kuɗaɗe kama daga naira miliyan goma a wasu al'amura daban-daban daga shekarar 2012 zuwa 2015 Mr. Okupe ya biya tare ce bisa zaɓin biyan taron naira dubu ɗari biyar kan kowace tuhuma da ake masa da kotu ta bashi. tsohon mataimaki na musamman ga tsohon shugaban na Najeriya ya biya tare ce tun kafin wadadin da aka gindaya masa ya cika. To a jihar Yobe kuwa wani matashi mai shekaru goma sha shida ya shiga hannun hukuma bayan an zarge shi da cin zarafin gwamnan jihar mai malabuni a kafafen sada zumunta. jami'an tsaro sun cafke matashin tun a ranar 11 ga watan disamba shekarar 2022 amma lamarin bai bayyana ba sai a ranar litinin din makon nan lokacin da mahaifin yaron ya buƙaci a sakar masa rahotanni sun ce an cafke matashin ne a garin guru wanda daga bisani kuma aka ɗauke shi zuwa sashen binciken manyan laifuka na rundunar 'yan sanda jihar da ke garin damaturu mahaifin yaron mai suna garba haruna wanda ke sana'ar wanki da guga ya roƙi gwamnan jihar da kwamishinan 'yan sandan jihar da su sakar masa ɗansa da aka tuntuɓi kwamishinan 'yan sandan jihar ya ce yaron yana tsare kuma da zarar sun kammala bincike za su miƙa shi zuwa kotu ya ƙara da cewa ba zai yiwu mutane su rika wallafa duk abin da suka ga dama ba inda ya ce akwai doka da oda a najeriya kuma duk wanda aka samu da laifi dole ne ya fuskanci hukunci. To a labaran ƙetare kuwa shugaba Volodymyr Zelensky ya yi ikirarin cewa dakarun Ukraine na gasawa ta takwarorinsu na Rasha a ya'a hannu a ci gaba da yakin da suke gwabza tun farkon wannan shekara. A cikin wani jawabin sa na kowane dare ga 'yan kasar shugaba Zelensky ya ce fiye da sojin Rasha guda 900 ne suka kwanta dama a yaƙi yana mai cewa nan da wasu 'yan lokuta za su kasance dubu ɗaya. Volodymyr Zelensky ya zargi Rasha da bata lokaci wajen yakin da ke ja mata mummunan asarar dukiyoyi da na rayuka duk da kokarin da take na kare manufofinta a yankin. A ranar 24 ga watan Fabrairun wannan shekarar ne Rasha ta kaddamar da mamaya kan makwabciyarta wato Ukraine inda a wannan talatar yakin na Ukraine ke cika kwanaki 300. To a labarin wasanni kuwa zakarin gasar cin kofin duniya Argentina. sun isa filin jirgin sama na Benus Aires inda dubban jama'a suka fito domin yi musu maraba. Gwamnatin ƙasar ta ayyana ranar Talata a matsayin ranar hutu domin gudanar da bukukuwa. Magoya bayan ƙasar sun yi jerin gwano a kan titunan ƙasar domin yi musu maraba kafin gudanar da babban bikin. Lionel Messi ne ya so fitowa daga cikin jirgin kafin sauran 'yan ƙwallon ƙasar suka biyo bayansa. a bangare guda kuma dan wasan tsakiyar faransa ngolo kante mai shekaru 31 na shirin tafiya barcelona idan kwantiragin ya kare da chelsea a kaka mai zuwa paris saint germain za ta soma tattaunawa da dan wasan gaban argentina lionel messi mai shekara 35 bayan irin nasarar da ya samu a gasar kofin duniya ganin cewa sa zai kare a kaka mai zuwa bayan na da ra'ayin sayan golan argentina da aston villa Milano martins mai shekaru talatin. To kuma duka-duka da wannan rahoto na wasanni muka kawo ƙarshen labaran namu na yau. amma kafin mu sallama da kuka da kumanta za ku iya ci gaba da bibiyar ƙayyadattun shirye-shiryenmu ta kafafen sada zumunta da suka haɗa da facebook instagram youtube da sauransu duka at unity fm tv to a madadin kowa da kowa musamman bashir musa da ya tace labaran sai ni hadiza ahmad hassan da na karanto nake fatan za ku ci gaba da jin daɗin ku da tashar haɗin kan al'umma unity tv murya cikin nazari bisalam labaran duniya labaru da dumudumin su babu ɓangaranci cikin gida da ƙasashen waje unity